mace ce a ce sai an yi wani abu da ita za a sa ta a fim wannan maganar haka take ba karya ba ne ba in kuma kun jawo shi an faɗa ku kuka jawo ta saboda kun so ku danne gaskiya Allah ya kiyaye za a lalata musu sana'a kuma duk dan ɗin da ka zauna da shi kai da shi wani in ka ce tsakaninka da Allah da alherin fim da sharrin fim wanda ya fi yawa zai gaya ma sharrin fim ya fi yawa musamman a rayuwar da ake ciki a yau Allah mana magani ai ni lokacin da na fara fim zuwa kawo yanzu ban yi fim ɗin da za a ɗauko dubu hamsin ko dubu ishirin ko dubu talatin a ban ba bare in tanadin wani abu na je fim din nan za a bani dubu biyar dubu uku dubu hudu yanzu yau din nan na je shutin wallahi dubu biyu aka ban